This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a mu na safiyar 11 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji kanun labaran duniya. Majalisar da Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da kudirin da 'yan jam'iyyar Republican suka gabatar domin yin watsi da yarjejeniyar da aka kula akan shirin nuclear Iran. A makon gobe idan Allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin yin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Yamal. An kashe sojojin gwamnatin Siriya 58 a lokacin da 'yan tawaye suka mamaye sansanin mayakan saman Abu al-Duhur a arewa maso yammacin ƙasar. Me kungiyar kwadagon Najeriya ta gani ne ta fara maganar yaƙi da cin hanci da rashawa me kuma yasa da ta yi lakwas? mu a kwadago kullum muna cikin yakancin cin hanci da rashawa amma ɗan kwadago ba shine yake da gwamnati ba ba shine yake da mulki ba menene abin yi don magance matsalar cin hanci da rashawa a najeriya sai an yi dokoki masu kaushi za su saka wanda yake sha'awar ko yake da tunanin yin cin hanci da rashawa yin cin hanci da rashawa ya zama mashi ba abu ne mai sauki ba to akwai kuma shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Alhamis Majalisar Dattijan Amurka ta kasa yin na'am da wani ƙudurin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya guda shida ciki har da Amurka. Ana buƙatar ƙuri'u 60 domin zartar da wannan ƙuduri, to amma matakin yin watsi da yarjejeniyar ya samu ƙuri'u 58 na goyon baya da kuma 42 na rashin goyon baya. A saboda haka yanzu shugaba Barack Obama yana da amincewar sanya hannu akan yarjejeniyar. To amma kuma a jiya Alhamis ɗin kakakin majalisar wakilai John Boyner ɗan jam'iyyar Republican ya ce za su ci gaba da yunkurin ganin cewa ba a ƙaddamar da yarjejeniyar ba. waɗanda ba sa goyon bayan yarjejeniyar ciki har da wasu 'yan jam'iyyar democrat sun ce yarjejeniyar za ta bai wa iran sukunin kera makaman nukiliya kuma za ta sa a saki akalar miliyoyin daloli da iran ɗin za ta yi amfani da su wajen marawa ayyukan ta'addanci ita kuma gwamnatin obama ta dage akan cewa ita ce yarjejeniya mafi dacewa a halin yanzu. amurka ta ce a makon gobe idan allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar yamal a yankin kuma ta yi kira ga ɓangarorin ƙasar da su shiga yin shawarwari tsakani da allah wakilin kasar na musamman ismail old sheikh ahmad ya yi maraba da kudurin da gwamnatin kasar wadda ke fama da rikici ta kudurta da 'yan tawayen 'yan huthi da kuma tsohuwar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar na halartar taron ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai ba da sanarwar rana da kuma inda za a gudanar da taron a watan maris kasar saudi arabia da wasu kasashen larabawa suka sa baki domin maida shugaban kasar yamal bisa mulki ta hanyar fatattakar 'yan huthi wannan rikici ya kashe a fiye da mutane dubu hudu 'yan tawaye karkashin jagorancin kungiyar alka'ida sun kashe sojojin gwamnatin syria 58 a wani hari da suka kai kan wani sansanin mayakan sama a lardin idlib jiya alhamis kungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyar ta ke birnin london ta ce an kashe sojojin ne a lokacin da aka mamaye sansanin mayakan saman abu alduhur da ke arewa maso yammacin kasar ko kuma daga baya ne aka kashe su sojoji arba'in aka kama a matsayin fursunonin yaƙi wasu da dama kuma sun ɓace 'yan tawaye sun sa hotuna ko kuma faifan bidiyo a dandalin yanar gizo da suka nuna yadda mayakan ƙungiyar nusra front suke zagaye sansanin bayan sun mamaye shi Gidan talabijin na kasar Siriya kuma ya tabbatar cewa sojojin gwamnatin kasar sun fice daga sansanin. Tun watan Mayu lokacin da 'yan tawaye suka mamaye birnin Idlib, 'yan tawayen ke ta dannawa suna kusantar yankunan gaɓa tekun yammacin Siriya da suke da muhimmanci ga gwamnatin kasar. A wani labarin kuma jami'in leƙen asiri na jami'an leƙen asirin Amurka sun ce kasancewar sojojin rasha a syria bai ba su mamaki ba to amma dai suna samun damuwa suna nuna damuwa akan yadda kasar rasha ke nuna take-taken tsokanar fada rasha dai bata yi boye-boye ba daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia john brennan ya fadawa taron jami'an sirri da aka yi a washington a jiya alhamis cewa akwai ƙarin mutane da kayayyaki da suke kan hanyarsu ta zuwa syria mr brennan da wasu jami'ai sun ce dalilin da ya sa rasha ke tura sojoji da kayayyaki zuwa siriya shine domin taimakon gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda ya fuskanci koma baya a fafatawar da gwamnatinsa take yi da 'yan tawayen siriya wani dalili kuma shine damuwar da rasha ke nunawa akan yadda kungiyar islamic state ke kara karfi a yankin mr brannan ya ce ya zanta da takwarorin aikinsa na rasha akan yiwuwar aiki tare da nufin murkushe 'yan kungiyar islamic state Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya alhamis amurka ta ce za ta karbi bakoncin akalla 'yan gudun hijiran siriya dubu goma daga yanzu zuwa baɗi idan allah ya kai mu kuma za ta ƙara yawan taimakon jin ƙai da take baiwa waɗanda ke arcewa tarzoma a Siriya. Mai magana da yawan fadar shugaban Amurka ta White House Josh Arnest ya ce shugaba Barack Obama ya bai wa jami'ai umarnin su fara shirye-shiryen barin 'yan gudun hijira shigowa nan Amurka daga watan gobe. Mr. Arnest ya ce sabon yunkurin yana nuni da yadda Amurka ta ƙara zange wajen taimakawa galibi amurka kan yi maraba da 'yan gudun hijira dubu saba'in da shekara john Annes ya ce za a binciki 'yan gudun hijira kafin a basu su shigo nan amurka domin kada su jawo wa matakan tsaron cikin gida barazana amurka ta ba da wannan sanarwar ce a yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa turai ke kicibis da ruwan sama kamar da bakin kwarya a kan iyakar macedonia da kasar girka ita kuma kasar austria ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa tsakaninta da ƙasar Hungary a saboda cunkoson mutane. Kwararar 'yan gudun hijira zuwa Turai shine mafi girma da aka gani labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington Ƙungiyar kwadago ta Najeriya tana ta gangami akan maganar cin hanci da rashawa ciki har da jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda biyu gare ka. We are here because of our workers. Yeah. And we are resilient. Yeah. We have to struggle to remain happy midnight. Yeah. wasu gamayyar kungiyoyi kenan da kungiyar kwadago na jihar Borno ta jagoranta zuwa fadar gwamnatin jihar da mika wasiƙa ga gwamnan jihar Honorable Kashi Shatima. An mika wannan wasiƙa ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ne dai wanda mataimakin shugaban kungiyar kwadagon Comrade Bulama Abiso yayi sai na tambaye shi abin da ke kusa kusacin wannan wasiƙa. Abin da yake kunshe cikin wannan wasiƙa shine ishu na cin rashawa da karban cin hanci wanda ya yi kakatutu a kasan nan wanda ya hana mana asibiti mai kyau wanda ya hana mana makarantu masu kyau wanda ya hana mana layuka wanda muke bi masu kyau wanda ya haifar da wannan rashin tashin hankula wanda muke ji da su a cikin kasan nan so wannan ne yasa shugabannin kwadago na kasa gaba daya suka zanna suka ɗauki shawara suka ga kuma yadda shi shugaban kasa na najeriya yake yayi yi faɗa da wannan cin hanci da rashawa so zuwan mu na yau shine mu ba wa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari goyon baya wannan batu na cin hanci da rashawa ya dade a ƙasar nan kamar sun yasa sai wannan lokacin da ya fito don ku yaki wannan cin hanci da rasha wato mu a kwadago kullum muna cikin yakan cin hanci da rashawa amma ɗan kwadago ba shine yake da gwamnati ba ba shine yake da mulki ba wayanda suke da mulki a hannunsu sun ki su biye ta yadda ake so shi ko sakataren kungiyar kwadago na jihar Borno Comrade Mai Bukar Galtumare ya ce cin hanci da rashawa wanda yake a daban garin nan cuta ne in wanda idan ba mun tashi mun yi magani shi yanzu ba to da mu da muke yanzu da wayanda za su zo nan gaba ba za su ji daɗin zama a ƙasa ba shuma shugaban matasa na jihar Borno wato na national youth council a kwamar yusuf tom na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron a zaman mu na matasa yawancin ma'aikatan na iyayen mu ne dole ne mu fito mu musu kuka mu gaya musu ga dubban mu a zaune a gida ba abin yi bayan sun mika wa gwamnan jihar borno honorable kashi timo wasiƙar ne dai sai gwamnan ya alƙawarin cewa ina tabbatar muku cewa wannan wasiƙan zai shiga hannun shugaba muhammadu buhari corruption is an issue that we must all fight collectively ya ce dukkaninmu muna da ruwa da tsaki cikin wannan harkan kuma dole ne mu haɗa hannu mu yaƙi wannan matsala na yaƙi da cin hanci da rashawa baki ɗayanmu ya ce dukkanmu a nan bamu da zaɓi idan har muna so mu rayu a wannan ɓangare na ƙasa zuwa shekaru ashirin talatin zuwa arba'in dole ne mu duba harkokin mulki da kuma an yaƙi da cin hanci da rashawa a duk matakai gwamnan ya ce bamu da niyan koran kowane ma'aikaci ko da guda ɗaya amma muna da niyan koran kowane irin ma'aikaci ne na boge haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya jihar neja kuwa asusun ma'aikatunta take son rufewa kaf ga wakilinmu mustapha nasiru batsari daga mina gwamnatin jihar niger da ke tarayyar najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe duk wani asusun ajiya na ma'aikatan gwamnatin jihar da ke bankuna. Gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun ɗauki matakin ne domin rage taɓar-gazar kuɗaɗen da ake yi a jihar. Kwarai nan za mu yi shi saboda ɓanna ya yawa. Alal misali kaduna su suka fara ɗaukan wannan mataki an ce musu suna da account na gwamnati ko 40 ne daga baya sun ga sama da ɗari. mu ma naija muna kyautata cewa akwai account da yawa wanda yake akwai su ana a ringizo da kuɗin gwamnati amma kuma account din nan na karya na bogi ne saboda haka za a rufe duk wani account ɗin gwamnati da ke a banki a bude account kwaya guda tak daga baya mu zo mu sa kowane minti su bude account ɗaya amma wasu aka ga akwai minisitiri mai akawun biyar wani mai goma wani mai ishirin. Batun asusun haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi na ɗaya daga cikin abin da ya rika janyo cece kuce a tsohuwar gwamnatin da ta gabata a kusan kowane ɓangare na Najeriya. To ko ina matsayin gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari a yanzu ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa. local government joint account yana da kyau amma sai an mashi kwaskwarima saboda shi kansu local government joint account ba za mu so a bai shi ba yanda yake tafiya a haka ana amfani da akwatin a banna so aka sai an mashi kwaskwarima yanda in an bi shi yanda ya kamata za mu al'umma aiki kuma al'umma za su ga aikin nan A baya dai gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da bincike akan tsohuwar gwamnatin da ta gada to komi suka gano ya zuwa yanzu. Akwai abubuwa da yawa a kasa kuma har yanzu ana kan bincika amma wanda muka gani a yanzu halin gaskiya ba mu ji daɗin shi ba an yi wasa da kuɗin gwamnati kamar an yi kaci shi kamar yadda na faɗa akwai inda aka cire kuɗi sama da biliyoyi a cash wannan akwai damuwa ciki amma muna da kwamiti na kuɗi watan su biyu yanzu suna aiki dare da rana suna ƙara ba mu haske kuma za mu ɗauki mataki akan wa'annan mutanen da suka amfani da kuɗin gwamnati to duk yana cikin abubuwan da muka gani yanzu kuma muna da shi zahiri duk abin da ka ga mun haɗi muna da shi zahiri da sunaye akwai kuɗaɗen da aka ciwo bashi aka yi angulu da kan zabu da su muna bincike in mun gama za mu tattara za mu ba hukuma hukuma ta yi aikinta wannan dai shine karon farko da gwamna abubakar sani bello ya yi jawabi na musamman ta kafofin labarai akan harkokin gwamnatinsa ko a cikin wannan mako ma babbar jam'iyyar adawa a jihar niger wato pdp ta soki lamirin salon gwamnatin Abubakar Sani Bello na rashin bayyana wa al'ummar jihar al'amuran da suka shafi sha'anin gwamnati. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. To haka yake mun gode Mustapha. Ma'ajin kungiyar kwadagon Najeriya Comrade Ibrahim Khalil ya faɗa wa wakilin Abuja Nasiru Adamu El Hikaya bukatar su game da yadda za a yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya. ya tambaye shi shin ina da ina suka kai kukansu kuma me suke tsammani na farko mun fara zuwa hukumar afcc daga nan muka je majalisa daga nan kuma muka je ofis din sakataren gwamnatin tarayya cin hanci da rashawa yadda ya katutu a najeriya watan maganin shi sai an yi dokoki masu kaushi za su saka wanda yake sha'awar ko yake da tunanin yin cin hanci da rashawa yin cin hanci da rashawan ya zama mashi ba abu ne mai sauki ba nan najeriya nan ne an samu mutum ya ci kuɗin fansho ko sun ci kuɗin fansho biliyoyin nerori aka kai shi kotu amma a ƙarshe mai faru aka yanke masa hukuncin ya zauna a gidan kaso shekara biyu ko kuma ya biya tare lallai binciken nan ita fa ƙananan hukumomi wanda a nan ne cin hanci da rashawa ake ƙinƙisarsa har ike tahowa ya zo sama wajibi a samar da dokokin da kawai za su rinka yi shari'a ne a kan matsaloli ko cases na cin hanci da rashawa kamar yadda ake da tribunal ta zabi saɓanin haka zai sa ƙungiyoyin kwadago su ci gaba da zanga-zangan nan har zuwa kotunan da muka samu labari nan gaba sun kuma tsayar da shari'ar cin hanci da rashawa ko hana binciken wani azalimin gwamnati kamar yadda yake faruwa a baya an daina zarar hanci ba hanci ba sakarci Kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington ga shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne duk da hanyar bincike ko kuma gwajin gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a da ake da shi na sha yanzu magani yanzu har yanzu likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya suna kuskure ko kuma suna ɗari-ɗarin amfani da gwajin. Za mu dubi wannan al'amari da kuma wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki ya salamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk da hanya ko kuma hanyoyin bincike ko kuma gwajin tantance ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro da ake da su na sha yanzu magani yanzu yawancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya ba su amfani da wannan hanya kuma suna kuskure. Wani sabon bincike da aka gudanar ya nuna cewa rashin amfani da wannan hanya ko kuma yin ɓarnar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro na iya zama sanadin yin kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a. Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta gudanar a Najeriya ya gano cewa Najeriya da ke da kimamin mutane miliyan arba'in na masu fama da zazzabin cizon sauro na zama silisi guda na jidalin zazzabin cizon sauron a ilahirin nahiyar afirka professor obin na na jami'ar najeriya da ke suka na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan bincike da aka buga sakamakonsa a mujallar kimiyya da ake cewa plus one kuma abokin aikinmu na sashen turanci Jodi Kapuwa ya zanta da shi Profesor Nwejekwe inda ya yi bayanin cewa. The very few instances where there's proper diagnosis for malaria. Most people wrongly assume that all fevers are malaria. So once you have a fever, Ya ce akwai lokuta kalilan da ake gwajin da ya kamata. Ya ce yawancin mutane na kuskuren cewa idan mutum yana fama da zazzabi to ya kamu da zazzabin cizon sauro kenan. A saboda haka akwai yiwuwar cewa idan mutum yana fama da zazzabi sai a bashi maganin jinyar zazzabin cizon sauro ba tare da an gwada shi ba. Ya ce sam-sam wannan bai dace ba. Ba dukkan zazzabi ne ke nuni da cewa mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ba. Wannan bincike ya kunshi kimanin mutane dubu biyar daga yankuna ko kuma ƙananan hukumomi arba'in a jihar Enugu da ke kudu maso yammacin Najeriya. Duk da horon da aka bayar na amfani da gwajin sha yanzu magani yanzu, amfani da wannan gwajin ƙasa da kashi hamsin daga cikin ɗari ne, a saboda haka. Because of that, there's a lot of waste. Drugs are wasted, quite a lot of money, especially now that the first line drugs are Professor Nwejiko ya ce a saboda haka ana yin ɓarna sosai ana kuma ɓarnar magungunan jinyar zazzabin cizon sauro sa'annan kuma professor nwejiko ya ce bincikensu ya gano cewa jami'an kiwon lafiya da dama ba su aminta da gwajin sha yanzu magani yanzu ba sun gwammace su gwada majinyaci bisa alamomin da ya nuna shin me zai faru ne to idan aka yi kuskuren gwada mutum aka ba shi maganin da bai dace ba ah there's so many consequences that other illness can cause real damage which may even lead to death. That's one. Then the high economic cost to society and then wasting the drugs. Then number three, it can be. Ya akwai illoli da dama. Za a yi ɓanna sosai, har ma idan hakan ta zo da ƙarar kwana ta kashe mutum. Profesor Nwejiko ya ce abu na farko kenan. Abu na biyu kuma al'umma za su ɗanɗana ta fuskar tattalin arziki ga kuma ɓarnar magunguna. Abu na uku kuma jikin mutum na iya bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauron idan ba a amfani da maganin da ya kamata ba. An da ya samu ci gaba wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yawan mutane da zazzabin ke kashewa ya ragu zuwa kashi bakwai daga cikin ɗari tsakanin shekara ta biyu zuwa shekara ta uku. to amma har yanzu miliyoyin jama'a suna fuskantar barazana kamuwa da zazzabin kuma zazzabin cizon sauro ne ke kan gaba wajen kashe ƙananan yara ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a duk shekara fiye da yara dubu ɗari da talatin zazzabin cizon sauro ke kashewa a nahiyar afirka. To wai shin wannan gwaji na sha yanzu magani yanzu ya wadatu a Najeriya kuwa? Za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ba suna. To. Ban sani ba ko daga wajen mace ko namiji. To hajiya. To a tambayar dai wai me idan likita ya baiwa majinyaci magani. To. Misali kamar a ce rika sha so uku a rana ko so hudu. To. To amma sai kuma majinyacin nan a saboda wasu dalilai ko kuma don raɗin kansa yanke shawara. maimakon ya sha maganin nan so ɗaya a so uku ko so hudu a rana eh. sai kawai ya sha so ɗaya a rana to me zai faru to kin san abin da yake sa wani lokaci a ce mutum ya sha ko so uku so hudu eh. in ka sha magani yakan shiga cikin jininka to karfin shi yakan yakan rike wani wuri to yanda karfin yake yakan sauka ya haɓura sauka to in ka sha so hudu nan karfin zai daidai yanda ya kamata ya warkar da ciwon to in baka sha yanda ya kamata ba in ka sha so daya ne to karfin maganin da ka sha so ɗaya nan ba zai yanda zai kashe duk kwayan cutan ba ko kuma ba zai taimaka amma ba sosai ba in kuma irin kwayan cuta kamar irin bacteria din nan ne to kuma an ka sha so ɗaya ko ba so hudu yadda likita ya ce ba to ma ka ƙara ma kanka wani illa kenan to likita to eh. wani irin illa mutum ya yi ma shi kenan to eh, kamar shi in kamar na wuka kamar irin na bacteria da muke cewa dinnan wani lokaci wato kamar kwayoyin maganin kashe kwayan cuta ko cuta eh to in ka sha kuma nan ba an ka sha sai sai ta bijire maganin maganin ba zai ma aiki yadda ya kamata ba ah wato misali kamar yanzu idan baka eh. sha yadda ya kamata ba idan ka koma ko da likita ya baka din baka yi hankali ba maganin sai ya bijire sai jikinka ya bijire ma kaifin maganin eh maganin ba zai kashe wannan kwayan cutar in baka yi sa'a ba To. Shi yasa ake so ka rinka sha dinnan domin karfin shi ya kai yadda zai kashe kwayan cutan sosai. Domin in kana sha dinnan akwai abu da suke da ake kira da muke kira serum level. To shi wannan yanda magani yake a cikin jikin mutum. Kin san ka sha magani yanda jikin ka fitar da shi wani lokaci zai zai sama sosai karfin sai ya sauko. To ko lokaci ƙara sha karfin yana karuwa. To har dai in ka taso hudu ne ko so biyar to yanda karfin ya kamata kenan ya kashe kwayan cuta abin da sa ake cewa ka sha so uku ko so hudu kenan a rana. To likita misali kamar yanzu tunda ana wannan batu na magani ne. Eh. Misali kamar yanzu mutum ya je aka bashi magani. To. Sai ya sha da yake kasan jikin kowa daban-daban ne. Daban-daban da ya gaskiya. Eh, eh, kamar nan kasashen ma an ka je kafin a baka magani ma sai an tambaye ka ya jikinka ya dace da wannan maganin ko ko yana ja maka illa. Gaskiya. To misali idan ka je likita ya baka magani sai ka sha kana sha kuma sai ka je yana jawo maka wata illa haka. me ya kamata mutum ya yi to inda ka sha magani ka ga yana ka maka illa ka bar shan magani ka koma likita ka ce to maganin da nake sha fa bai dace da ni ba ko jikina bai dace da shi ba eh da jikinka bai dace ka ba domin kin san yanzu magunguna yanzu nan akwai kala-kala da ke maganin abu daya eh. so wannan wannan daya bai dace da kai za a iya sa wanda zai dace da kai so in dai ka ji wani abu dai da ba daidai ba wani lokaci wadansu mutane suka sha ko mutum ka ga kana jin kaikayi ko su kuraje su fito maka ma tsananin su ma suka sha maganin bai dace zuwa wani lokaci gama har suna samun wahalar numfashi ma waɗansu mutane subhanallah eh, saboda haka da kaga wani abu kai sauri ka je wani likita ka daina shan maganin ka je wani likita domin baka tabbatar abin da zai faru daga nan ba yawa in ka ji alaba shi sai likita ya baka wani sabon magani eh sai ba in dai likitan kuma yana gaddama da kai ka nemi wani likita daban to to ina fatan wannan bayani da kai zai amfani masu sauraron mu To likita a lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da

jiya alhamis majalisar dattijan amurka ta kasa yin na'am da wani kudurin da 'yan jam'iyyar republican a majalisar suka gabatar da niyyar yin watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kula tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya guda shida masu fada aji a cikin harkar ta maganar nukiliya a iran an buƙaci ƙuri'u 60 domin zartar da wannan ƙuduri to amma matakin yin watsi da yarjejeniyar ya samu ƙuri'u 58 na goyon baya da kuma 42 na rashin goyon baya amurka ta ce a makon gobe idan allah ya kai mu aka shirya koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar yamal a yankin kuma ta yi kira ga kan bangarorin guda biyu na ƙasar da su shiga shawarwari tsakani da allah wakilin kasar na musamman ismail old sheikh ahmad ya yi maraba da kudirin da gwamnatin kasar da wadda ke fama da rikici ta kudurta na 'yan tawayen huthi da kuma tsohuwar jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar na halartar taron ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai ba da sanarwar ranar da kuma lokaci da wurin da za a yi taro A watan Maris, ƙasar Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa suka sa baki domin mai da shugaban ƙasar Yamal kan karagar mulkinsa ta hanyar fatattakar 'yan huti Wannan rikici ya kashe akalla mutane dubu hudu. A wani labarin kuma, jami'an leƙen asirin Amurka sun ce kasancewar sojojin Rasha a Siriya bai ba su mamaki sosai ba, to amma dai suna nan suna nuna damuwa da yadda ƙasar Rasha ke nuna take-taken tsokanar fada Rasha dai ba ta yi ɓoye-ɓoye ba. Daraktan Hukumar Leƙen Asirin Amurka ta CIA John Brennan ya faɗa wa taron jami'an sirri da aka yi a Washington a jiya Alhamis cewa akwai ƙarin mutane da kayayyaki da suke kan hanyarsu ta zuwa syria, Mr. Brennan da wasu jami'ai sun ce dalilin da ya sa Rasha ke tura sojoji da kayayyaki zuwa Siriya shine domin taimakon gwamnatin shugaba Bashar al-Assad wanda ya fuskanci koma baya a fafatawar da gwamnatinsa ke yi da 'yan tawayen syria Wani dalilin kuma shine damuwar Rasha da take nunawa na yaƙi da 'yan Islamic State. To kafin mu yi sallama da ku godiya ta musamman ga masu sauraron mu haka kuma da takaitattun labaran muka zo karshen shirin. sai kuma an jima da hantsin Allah so za mu sake dawowa a madadin ita mai Ali da ta taya na gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Cubahiro Dodo ne sai injiniyan mu yau David ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.